my yanzu muna son mu kawo muku magana akan wannan babban abu da ake ce ma ƙamna mafarin cetonmu shine ƙamna ma maganar allah ta ce allah ya yi ƙamnar duniya har ya ba da ɗansa haifaffe shi kaɗai gama dukan wanda yana ba da gaskiya gare shi kada ya lalace amma ya samu rai na har abada dokoki goma na cikin attaura ta musa an taƙaice su cikin gurbi biyu na fari ka yi ƙamnar ubangiji allahnka da dukan zuciyarka da dukan ranka da dukan azancinka na biyu ka yi ƙamnar makwabcinka kaman kanka wato ɗan uwanka kenan waɗannan gurbi biyu kuma abu guda ya ƙumshe su shine ƙamna kamin yesu ya rabu da almajiransa ya yi masa kuma gargaɗi sabili da ƙamna cewa yohana sura goma sha uku aya talatin da hudu zuwa talatin da biyar ga abin da annabi isa ya umarce su sabuwar doka nike baku ku yi ƙamnar juna kamar yadda ni na ƙamnace ku kuma ku yi ƙamnar juna bisa ga wannan mutane duka za su fahimta ku ne almajirai na? idan kuna da ƙamna ga junanku bulus manzo kuma ya yi zance a kan ƙamna ga abin da ya ce ƙamna tana da yawan hankuri tana da nasiha ƙamna ba ta shin ƙishi, ƙamna ba ta yin fahariya ba ta yin kumbura ba ta yin rashin hankali ba ta biɗa makanta ba ta jin cakuna ba ta yin nukura ba ta yin murna cikin rashin adalci amma tana murna da gaskiya tana jimrewa da abu duka tana gaskanta abu duka tana kafa bege ga abu duka tana daurewa da abu duka ƙamna ba ta ƙarewa da ɗai wato ana nufin ƙamnar da yesu almasihu yake sawa cikin zuciyar wadda ya ƙamnace shi ba kowace irin ƙamna ba ba irin tamu ƙamna ta duniya wadda ke ƙarewa ba ana nufin ta yesu almasihu idan kenan muna bukatan wannan ƙamna shine mu karɓi yesu almasihu da dukan zuciyarmu za mu samu wannan iko Yesu wani iri ne shi hallelujah Yesu wani iri ne shi hallelujah zane hallelujah yachiya tom zane hallelujah yesu vara kiri deshi hallelujah yesu vara kiri deshi hallelujah yai tapya kan ruwa hallelujah yai tapya kan ruwa hallelujah yesu vara yau za mu kawo muku jawabi akan alherin Allah. Zan yi karatu daga cikin littafin Allah, ga abin da littafin Allah ya faɗi, gama alherin Allah ya bayyana mai kawo ceto ga dukan mutane, yana koya mamu da nufin murayu da hankali, da adalci da ibada cikin wannan zamani na yanzu, yayin da muna ƙin rashin ibada. da shawoyi na duniya muna sauraron bege mai albarka da bayyanuwar daraja Allahnmu mai girma mai cetonmu kuma Yesu Kiristi. Alherin Allah menene alheri? Wato, alheri shine abu mai kyau da Ubangiji Allah yake mamu, ba don wani ƙoƙari namu ba, ba don mun cancance shi ba. Allah ya ba mu alherinsa kyauta. ba mu cancanta ba wannan alheri kuwa ana samunsa ta dalilin ƙamnar da ya yi mamu ta wurin aiko mai ceto domin wannan duniya da muke ciki tana cikin halaka ubangiji allah ya nuna mamu alherinsa ta wurin aiko mai ceto yesu almasihu shari'ar allah ita ce mutuwa halaka da azaba a kan mai zunubi amma alherin Ubangiji shine gafara da rayuwa ta wurin karɓan Isa almasihu ya zama macecinka da macecinki, shi ne alherin Allah, ba kuma domin mutum ɗaya ba ne, ko mutum biyar ko mutum goma, domin duka ne ta wurin mutum ɗaya zunubi ya shigo duniya, ya kuma gama ta ko'ina. haka kuma wurin ɗaya ceto ya shigo duniya domin duka, don shi ne ayar Allah ta ce, Gama alherin Allah ya bayyana mai kawo ceto ga dukan mutane, komi ka, komi ki, alherin Allah bai ware ki ba, bai ware ka ba, yana neman ku, ku yarda da shi, ku karɓe shi za ku samu sakewa cikinku, bayan da kun karɓe shi, ku zama al'ummar Allah, sai zama cikin tsarki da yin nagargarun ayyuka, wato ya kamata bayan da ke karɓe shi, kun zama na almasihu, a ga alamar mutanen Allah a cikinku, ku riƙe gaskiya da tsarki da ƙamna kuma. bari almasihu ya zama tabbatacce a kowane sashen mu har randa zai zo ya ɗauke mu ya kai mu can sama inda ya shirya mamu wuri amin amin